daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana الشيطان farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa kinin birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyo ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar. Da farko dai kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na wato ko kun santa da Abdullahi Salihu Katsina. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirinmu na gaba wato shirin na muryoyin masu saurare inda kuke bayyana mana ra'ayoyinku game da bautun da suka shafi shirin da gabatar muku da kuma inda kuke jin tsare-tsaren da muke yi a shirye-shiryen namu daga shi kuwa sai mu kawo muku shirinmu na ƙarshe wato shirin na matasa wanda yake magana game da abubuwan da suka shafi matasa da sauran masu wato da fatan masu saurare sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Jagoran juyin musulunci na ƙasar Iran Imam Khamenei ya ce, Amurka ta sha kashi a yakin kwanaki goma sha biyu duk da manyan makamai na zamani da take da su. an rantsar da sabon shugaban mulkin soji na ƙasar gini bisau ministocin tarayyar turai sun yi tur da karuwar hare-hare da yahuda 'yan wuri zauna ke kaiwa kan falasɗinawa a gabar yammacin kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran juyin musulunci na ƙasar Iran Ayatollah Imam Khamenei ya ce Amurka ta sha kashi a yakin kwanaki goma sha biyu duk da manyan makamai na zamani da take da su. Jagoran ya bayyana cewa ƙasar Amurka ba ta ji da daɗi ba a yakin kwanaki goma sha biyu da ta ƙaddamar kan ƙasar Iran a watan Yuni duk da amfani da ta yi da manyan makamai na yaƙi na zamani da suka haɗa da jiragen yaƙi da kuma makaman kariya. har ila yau jagoran ya ce amurka isra'ila sun sha kashi a yakin kwanaki goma sha biyu da suka kaddamar kan kasar iran sun kai haɗin ne don su ci bulus sai suka koma da wato sai suka koma da borin kunya ba su iya taɓuka komai ba wannan ban shan kaye ne a gare su ya ce wasu rahotanni sun nuna cewa gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta shirya yakin kwanaki wato shekaru ashirin ta shirya tunzura mutane su juya wa tsarin musulunci na ƙasar baya amma sai lamarin ya juya saɓanin yadda suka yi tsammani inda hakan ya ƙara haɗin kai tsakanin al'ummar ƙasar kuma ya wato ya ci gaba da gudanar da abubuwa ko kuma ya ƙara haɗin kai tsakanin al'ummar ƙasar kuma reshe ya juye da mujiya ya ce a ranar 13 ga watan yunin amurka ta kaddamar da harin tsokana kan kasar iran inda ta kashe manyan jami'an sojin kasar da masana fasahar nukiliya da masu sauran fararen hula sai dai iran ta mayar da martani kan wasu sassan sansanoninta da ke yankin da suka hada da sansaninta na al'udaida na kasar qatar wanda shine mafi girma a yammacin asiya An rantsar da sabon shugaban mulkin soji na ƙasar Gini Bisau, an rantsar da sabon wato an rantsar da wato Hotnam a matsayin sabon shugaban mulkin sojin ƙasar gini Bisau bayan juyin mulki da soji suka yi a ƙasar. John Hotnam ya zama shugaban ƙasa da zai miƙa mulki ga shugabannin farar hula, inda zai kasance a karagar mulki na tsawon shekara ɗaya. An dai rantsar da shugaban ne a wani takaitacce kuma gajeren biki da aka yi a ranar Alhamis da ta gabata. Wasu ƙungiyoyin fararen hula a Gini Bisau sun soki shugaban da aka hambarar Umaru Sisiko Imbalo da kutsa ko kuma da ketsa juyin mulki na wasan kwaikwayo a kansa bisa taimakon soji da suke cewa ya shirya wasan kwaikwayon ne domin hana sakamakon zaɓe da aka yi a nan Lahadi fitowa. idan bai yi nasara ba. Sun ce sun kwace iko ne domin daƙile wani yunkurin 'yan siyasan ƙasar wanda ke tallafawa wato wani gungu da ke ta'amuli da ƙwayoyi. Sannan sojin sun kuma rufe iyakokin ƙasar tare da sanya dokar hana zirga-zirga da daddare. Ministan harkokin wato ministocin tarayyar turai sun yi tir da karuwar hare-hare da yahudawa 'yan sharauni zauna ke kaiwa kan al'ummar falastinu a gabar yammacin kogin jordan gamayyar ministocin harkokin wajen ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da sanarwa da ke ciki da a ciki suka soki hare-haren da yahudawa 'yan sharauni zauna suka kaiwa falastinu a gabar yammacin kogin jordan da isra'il ta mamaye kuma yake ƙara ci gaba da yake kara ci gaba fiye da kowane lokaci a baya. Sanarwar ta fito wato sanarwar ta fito ne daga ministocin kasashen Birtaniya, Jamus, Faransa da kuma Italiya, inda manyan jami'an diflomasiyya suka bayyana hare-haren a matsayin mataki ne na tada fitina da kuma ta'addanci. Haka zalika sun yi kira ga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya aiki da yin rataya a wuyansa ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ya kiyaye haƙoƙin falasɗinawa da ke zaune a ɓangaren da aka mamaye da ƙarshe sun yi kira ga gwamnatin isra'ila ta sake siyasarta kuma sun nuna rashin amincewarsu da duk wani mataki na haɗewa ko na zahiri da kuma manufofin ci gaba da gina matsugunan yahudawa in shawarwari zauna da isra'ilan ke yi to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Isra'ila ta kashe mutane goma a wani haye ta kai a birnin Damascus na ƙasar Siriya. Rahotanni sun bayyana cewa Isra'ila ta kai hare-hare ne a garin Beit Jin da ke gefen birnin Damascus da ya kai ga mutuwar mutane goma yayin da wasu da dama kuma suka jikkata. Wannan ya faru ne bayan rikici da ya ɓarke tsakanin mazauna yankin da kuma sojojin Isra'ila da ya ga jikkata sojojin Isra'ila guda shida. yawan kai hare-hare da isra'ila ke yi ya nuna irin zaman ɗarɗar da ake ciki a kudancin ƙasar siriya musamman a damascus da tara kuma wannan hari wani ɓangare ne na matakin da sojin isra'ila ke ɗauka a wuraren sojin ƙasar siriya da hakan ke ƙara jefa fararen hula cikin zulumi da fargaba a yankin rahotanni sun bayyana cewa sojin isra'ila suna ci gaba da tunkara mazauna birnin na wato Beit Jenin da hakan ya kai ga jirgin sojin Isra'ila guda shida wanda hakan ya sa Isra'ila ta yi ruwan mai a yankin da ya ga mutuwar mutane goma da a lokaci guda kuma Isra'ila ta tara makamai a gabashin garin Tel Ahmar da ke cikin yankin tara, da hakan ke nuna karuwar ayyukan soji a wajen. To da ƙarshe za ku ji cewa ƙasar Yaman ta soki ƙasashen Burtaniya da Amurka da tsoma baki kan hukuncin kisa da aka yankewa wa 'yan leƙen asiri a ƙasar. Rotanni sun bayyana cewa ƙasar Yaman ta da matakin da ƙasashen Burtaniya da Amurka suka ɗauka na sukar hukumar wato na sukar hukuncin kisa da aka yankewa wasu 'yan leƙen asiri bayan kama su da laifi. Ta ce, bata amince da wannan mataki ba. kuma tsoma baki ne a harkokin cikin gidanta. ma'aikatar wajen ƙasar yaman ta bayyana cewa ma'aikatar shari'a ta ƙasar tana da cikin yanci kuma tuni ta yanke hukuncin kisa kan waɗanda aka kama da yi wa ƙasashen waje aiki a ƙasar haka zalika ta ce duk wata ƙasa da ta wato duk wata ƙasa da ce za ta ɗauki mataki kan wannan hukuncin amurka ko burtaniya to za ta ɗauke shi a matsayin shiga shigular ta ne kuma ba za ta amince da shi ba domin a yaman ma'aikatokin waje da na cikin gida da na shari'a dukkansu suna da cikin yanci da ƙarshe ta nuna cewa bai kamata amurka ta yi magana kan adalci ko kare haƙƙin bil'adama ba domin hannunta yana cike da jinanan mutane a sassa daban-daban na duniya musamman a yankin gaza inda amurka ta yi goyon bayan isra'ila wajen kashe fararen hula sama da dubu saba'in tun daga watan Oktoban shekara ta 2023 zuwa yau. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba wato sharhin bayan labaru. Sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar Iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka gaba mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku da aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar mukamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium da kuma wanda aka riga aka tace din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ya da cewa waɗannan bukatu kamata yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharuɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba da 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta da goma sha biyar. wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka ba wa ƙasar ta iran a daya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su bukaci a kada ƙuri'a akan wannan daftarin kuduri ba jakada na iran ya bayyana daftarin kudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya ƙarin lokaci yana mai cewa zartar da kudurin yana bukatar aƙalla ƙuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kuduri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalkani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan kuduri zai zama ɗaya daga cikin kuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na kasar iran ya kara da cewa matakan da aka ɗauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta kasar iran shine tabbatar da cewa kasashen yammacin turai din sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana ɗaya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin ɓacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da kasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan ta na nukiliya to sai da na so bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulo na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine na hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujjar cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china su sun haɗu kuma su ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa kan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin iyakacin kokarinsu a matsayinsu na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa hukumar kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na kasa da kasa. tare da ya mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka din a kan kasar iran a naso bangaren kasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba kawai sun gaza shika alkawalan da suka daukar wa kasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a ƙoƙarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi ƙasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wani yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan Nuwamban shekarar 2025 wanda daidai da bakwai ga watan Jumada Thani na shekara 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wata 28 ga watan Nuwamban shekarar 1960 kasar Murtaniya ta samu 'yancin kanta daga hannun turan Faransa 'yan mulkin mallaka. Kafin haka dai turan Portugal ne suka fara mamayar kasar a cikin karni na goma sha biyar miladiya daga nan sai turawan holland bayan nan kuma sai turawan ingila daga shari'a shekara ta 1903 turawan faransa suka mamaye kasar su kuma shekara ta 1960 kasar ta sami yancin kanta bayan wani zaɓe na raba gardama wanda a gudanar wanda sakamakonsa ya nuna cewa mutanen kasar suna buƙatar samun yancin kansu kasar murtaniya tana kwaftaka da kasashen algeria mali da kuma senegal masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta fitar da doka ta samar da wakilai malamai na addini da kuma na larduna daga cikin majalisar ministoci ta kasar domin kaɓe hannun malaman addini a cikin siyasar kasar baki daya amma sakamakon rashin amincewa da malaman addini suka nuna da hakan na tsawon kimanin watanni biyu da gasken malaman da suka dauki wannan mataki kuma suka yi tsayin daka a kansa har da margayi imam Khomeini wanda kuma da karshe dai alatilar sarki da zakan ya amince da janya wannan doka wannan ita ce nasara ta farko wadda malaman addini suka fara samu akan gwamnatin sarakunan fahlawiyawa a kasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru hudu da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan nuwamba na shekarar 1971 bayan janyewar sojojin birtaniya daga tsibirin abu musa Tambu sugura da kuma Tambu kubra waɗanda suke kusa da mashigar ruwa ta tekun farisa da ake kira da mashigar hormuz waɗannan tsibirai guda uku masu muhimmanci a fagen tsaro sun koma ƙarƙashin ƙasar iran kafin wani lokaci da turawa sun mamaye waɗannan tsibirai ne a shekara ta 1887 domin kula da harkokin kasuwancin su a yankin tekun farisa da bahar oman amma shekara ta 1971 saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa birtaniya ta janye daga waɗannan tsibirai guda uku masu saurari ko kusan cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan nuwamban shekara ta 1912 albania ta samu cikakken yancin kanta wannan ƙasa dai ta kasance mai zaman kanta a yawancin shekaru kafin haihuwar annabi isa alaihi salam amma bayan kafa daular roma wannan daula ta mamaye ƙasar albania baki ɗayanta bayan rugujewar daular rome makwabtanta sun mamaye albania inda da ƙarshe dai daular usmaniya ta kwace ƙasar shekara ta 1501 farkon karni na 20 kuma lokacin daular usmaniya ta yi rauni tare da rasa ƙasashen balkan wadanda take mamaye da su ita ma wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta shekara ta 1912 sakamakon kokarin da wasu masu fafutuka na neman yancin kasar albania suka yi bayan yakin duniya na biyu albania ta shiga cikin iko na tare soviet karkashin gwamnatin gurguzu a lokacin shugabancin anwar hoja sannan kuma kasar ta ci gaba da zama karkashin tsarin gurguzu har zuwa shekara ta 1992 ba gujewar gwamnatin tarayyar soviet wanda kuma hakan tasirinsa ba wai kawai ya take ta ga albani ba ne har ma da sauran kasashe na gabashin nahiyar turai waɗanda suke ƙarƙashin ikon tarayyar soviet albania ƙasa ce wadda take da rinjayi na musulmi wadda kuma take kudu maso gabashin nahiyar turai kuma a yankin balkan albania tana da iyaka da girka yugoslavia da kuma macedonia sannan kuma tana da faɗin ƙasa da ya kai kilomita murabba'i tara. masu saurare ko kun san cewa shekaru 166 suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan nuwamba na shekara ta 1859 washington irving ba amurka marubuci kuma masanin tarihi kuma makirkiri na gajeren labarai su. an haife shi a shekara ta 1783 kuma ya samar da littattafai masu tarin yawa musamman ma dai littafin sa shahararre na encyclopedia a cikin doka irving ya fara aikinsa ta hanyar rubuce-rubuce na labarai sannan kuma ya yi amfani da wannan damar wajen rubuta wasu littafai ɗin wanda suke da alaƙa da tarihi a wannan ɓangaren ya rubuta littafi na the history of the new york sannan kuma wannan littafi ya shahara matuka a cikin amurka da sauran ƙasashen duniya ya yi tafiya zuwa nahiyar turai har sau biyu a shekara ta 1804 da kuma shekara ta 1815 kuma ya koma ƙasar amurka a shekara ta 1832 yana da wani bincike wanda ya yi a kan tarihi wanda ya haɗa tarihin musulunci ya yi rubuce-rubuce sakamakon wannan bincike inda ya rubuta littafai mafi shahara da gaske shine littafin nan mai suna muhammad and his followers a cikin littafin history of capture of the grenada irvin ya zargi turawa da zalunci a kan ɓoye tarihi game da abin da ya shafi addinin musulunci da tarihinsa da kuma ci gabansa daga cikin sauran littafan da ya rubuta muna iya ambatan tales of the traveler sai kuma da littafin na The Saga of Sleepy Hollow da kuma littafin sa wanda ya shahara na The Life of George Washington. Irvin yana daga cikin mutane da suke da mahanga mai ban sha'awa game da yunkurin Imam Hussein alaihi salam ya rubuta cewa Hussein zai iya cetar rayuwarsa ta hanyar miƙa wuya ga wasiyar zido amma kuma nauyin da ke wuyansa na jagoranci da yunkurinsa na 'yantar da musulunci bai ba shi damar yin hakan ba. sannan kuma ya jinjina ma imam Hussein alaihi salam saboda sadaukarwar da yi akan tafarkin ceton mutanensa da al'ummarsa domin kada aƙidarsa ta gurɓace

idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da sa'id dangane da yanayin hanyoyi a jamhuriyar musulunci ta iran ai kuma da allah za a ji wata tattaunawar tsakanin muhammad da wani da suka haɗu da shi wato malam mas'ud hussaini wanda shi injiniya ne a bangaren ayyuka na layin dogo inda za su tattauna dangane da yanayin hanyoyi na layin dogo a cikin iran da kuma da daɗin hanyoyi na layin dogo da aka samar tun shekaru aru aru da sa gabata kafin mu shiga cikin shirin baki daidai ga kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka راه آهن لاین دوگو شما کار می کی کنا ایکی کارمند مa'aikaci جاده تیتی راه هنیا من چیزهایی میدانم نی نسان وسو بوا من اطلاع ندارم نی بانی دا چندان گرگودن حکن حدود kimanin صد بیست دارید اشرم آن قدمت دارد شی یه نده ددیوه قدیمی ترین مپی ددیوه شهر ری گرن ری آن ساخته شد شی انگنشی اکنون هر ینزو بخشی از ونی بنگری دگا کلان شهر بنگرنگری آن زمان اون چند زمانی طول سو هشت هزار و هفتصد متر میتا بوتا کست در دری بکوی فرانسوی با پرنشی مجری mai gudanarwa tar gabatar da shawara tulani tsawo bene tsakanin chand shahr wasu garuruwa khat layi khutut layuka sarasari na ƙasa baki ɗaya hanuz هر ینزو آن ساخته نشده بود با اگه سال شکره هزار و نه سد و سی و هشت الب اری ترا دا تلاتن ده تکوز افتتا بود ایوا بندر تشر جرگ روا گز ینکن گز کنار گپن دریا تکو دریای خزر تکون کسپین بندر امام خمینی تشر جرا گروا تا امام خمینی ساحل گبروه خلیج فارس تکون پاشا آن متصل می کرد شی یا خیلی زیاد دیوا سوسی هزار و چهارصد دوبو در هدو کیلومتر کیلومتر وضعیت یعنی متفاوت مبنبنچی احتمالاً zato mafi ƙarfi مختلف دبان daban آنها دسترسی دارند سو سنادا همینطور است حکنی حتی هرما چند نوا مسیر هنیا قطار برقی jirgin ƙasa mai amfani da wutar lantarki. On fa'aliyat mikonad. Shi yana yin aiki. To madalla, banda ka ji waɗannan kalmomi tare da tarjama su yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Mas'ud. شما در راه آهن تهران کار می کنید؟ بله، من کارمند راه آهن هستم. من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی می دانم ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم. راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد. قدیمیترین ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد. اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است بله اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود یک فرانسوی مجری این طرح بود پس این راه آهن خیلی طولانی نبود نه پس از آن نیز بین چند شهر دیگر نیز خطوط راه آهن ساخته شد پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود. در سال 1938 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد. این راه آهن بندر گز کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند. پس طول آن خیلی زیاد است. بله، حدود 1400 کیلومتر. پس اکنون وضعیت راه آهن ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شهرهای مختلفی به راه آهن دسترسی دارند بله همینطور است حتی در چند مسیر قطار برقی فعالیت می کند Alfa yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. Shoma dar roh ohan Tehran kar mikonid? Kai, kana aiki ne a layin dogo na Tehran? Bale, man karmande roh ohan hastam. I, ni ma'aikacin layin dogo ne. من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی میدانم ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم. نینا سان وسو ابوبوا دنگنه دا هنیوین ایران اما بانه دا سوسی دنگنه دا لاین دوگو. راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد. قدیمی ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد. لاین دوگو ایران یا جمع تن کیمان شکرو دلی شرنگ. an gina layin dogo mafi daɗewa iran tsakanin tehran da kuma garin rai اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است. اما اهلین ینزو گره ری ونی بنگره نی کرکشن تهران. بله، اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود. یک فرانسوی مجری این تهر بود. ای، اما اون چلو کچی؟ tsawon wannan layin dogo mita 8,700 ne wani bafaranshi ne ya gudanar da kwantaragi پس in راه آهن خیلی طولانی نبود. Kenan wannan layin dogo yana da tsawo sosai. Na. پس از آن نیز بین چند شهر دیگر نیز خطوط راه آهن ساخته شد. bayan wancan ma tsakanin wasu garuruwa an gina layin dogo. پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود. کنن یزوا wancan lokaci ba در سال 1938 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد. این راه آهن بندر گزب کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند. a cikin shekara ta 1938 ne aka buɗe layin dogo da ya haɗa iran wannan layin dogo ya haɗa tashar jiragen ruwa ta bandar gas a gefen tekun caspian da kuma tashar jiragen ruwa ta bandar imam khomeini da ke gaba tekun fasha Pas tula آن خیلی ziyadast. Kenan tsawonsa yana da yawa sosai. بله حدود 1400 کیلومتر ای دو در 1400 نه پس اکنون وضعیت راه آهن ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شهرهای مختلفی به راه آهن دسترسی دارند. کنن ینزو یعنی لاین دوگو ایران یا شابنبن سوسی دا. زتو mafi کلپی. garuruwa daban-daban suna da layin dogo. Bale, همین طور است. da Can-Masir, مسیر قطار برقی فعالیت می کند. haka ne har ma a wasu hanyoyin jiragen ƙasa masu amfani da wutar lantarki suna aiki da La, an daji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma injiniya mas'ud dangane da yanayin ayyuka na layin dogo a iran da kuma yadda ya bashi bayani akan daɗaɗɗun layuka na layin dogo da aka samar a ƙasar iran tun kimanin shekara 120 da suka gabata da kuma irin ayyukan da faransawa suka yi wajen samar da waɗannan hanyoyi a wancan lokaci idan mu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wannan tattaunawa to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri ne abdullahi salo ke muku alheri a tarbe mu a shiri na gaba. noma noma. masu sauraro barkama da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin makoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau kamar yadda muka yi alkawali a shirin da ya gabata za mu je ƙasar barazan ne domin jin yadda aka kawo ƙarshen taron muhalli na majalisar ɗinkin duniya za kuma mu ji yadda aka fitar da ƙudurin ƙarshe da ta ƙaddamar da aka yi a kansa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shirin da ya gabata mun bijiro muku da wasu labarai a kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a taron muhalli na majalisar ɗinkin duniya da aka yi a ƙasar brazil daga cikinsu da akwai gangamin da ƙabilun yankin amazon wato dajin amazon suka yi a wurin taron a garin belem saboda su faɗi ta su mahangara akan yadda suke ganin ya kamata a baiwa kare muhalli muhimmanci fiye da yadda ake yi a yanzu ƙabilu irin waɗannan dai da suke rayuwa a cikin dajuka suna taka rawa wajen wato kare dajukan saboda ba su ɓannata shi kuma ayyukan da suke yi ba sa cutar da daidaito da yake a cikin waɗannan dajukan saboda haka ne ma ake kiransu masu gadin ɗabi'a ko kuma masu kare muhalli dajuka irin waɗannan musamman na amazon suna taka rawa gagaruma a faɗin duniya ba a brazil ko a yankin amurka kaɗai ba wajen samar da ruwan sama bisa ƙudurar allah maɗaukakin sarki gabanin wannan gangamin na ƙabilu wata ƙungiya mai rajin kare muhalli kuwa kira ta yi ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su riƙa bayar da tallafi da taimako ga mutanen da sauyin yanayi ya tilasta wa yin hijira zuwa wasu yankuna abinda wannan ƙungiyar take son ganin ya faru shine a riƙa bayar da dukkanin taimako domin ƙarfafa gwiwa ga waɗanda ake lalata wa muhallinsu saboda su ci gaba da rayuwa a ciki a matsayinsu na masu kula da muhalli domin abu na ƙarshe da irin waɗannan mutanen suke son gani ya faru shine su yi hijira daga matsuguninsu saboda kowane dalili zuwa wasu yankuna duk da cewa dai hakan tana faruwa a ƙasashe da dama a asiya da kuma a cikin yankin afirka inda sauyin yanayi da ɗumamar sa yake sa a samu sauye-sauye a cikin yadda ɗabi'a take tafiyar da ayyukanta bisa tsarin ubangiji wato ruwan sama ya yi ƙarancin sauka don haka sai a samu fari ko kuma idan ruwan ya sauka ya sauko mamako ta yadda idan an yi shuka ma za ta lalace har ta kai ga majalisar ɗinkin duniya ta shigar da sauyin yanayi a cikin ɗaya daga dalilan da ya sa za a rika ba mutane mafaka a ɗauke su a matsayin 'yan hijira a sassa daban-daban na duniya wato a baya sauyin yanayi baya cikin dalilan da ya sa ake ɗaukan masu hijira a cikin waɗanda suke halittattu amma yanzu hakan ta zama ɗaya daga cikin ƙa'idoji to wani abu mai muhimmanci wanda aka tattauna a wajen wannan taron na brazil kuma mai zafi shine ƙudiri ko kuma bayanin bayan taro da safiyar ranar juma'a da ta gabata ne dai taron kare muhallin wanda shine karo na talatin ya fitar da ƙudirin ba tare da ambatan man fetur da dangoginsa ba balle a san yadda za a rage yawan amfani da shi a duniya a nan gaba gashi kuwa tun da aka fara tattaunawa a ranar goma ga watan nuwamba ne ake ta bijiro da wannan zance na man fetur da dangoginsa wasu mahalarta taron sun bayyana cewa wata ƙasa mai arzikin man fetur ce ta hana a bijiro da maganar wannan makamashin da dangoginsa balle kuma a yi zancen rawar da yake takawa a wajen gurɓata muhalli har ta kai ga an yi tunanin yadda za a rage dogaro da shi a duniya a nan gaba. to ƙasar ta brazil mai masaukin baƙi ta yi matuƙar ƙoƙari ta hanyar diflomasiya domin ganin an samu mafita sai dai kuma da alama hakan ta citira ƙasashe talatin ne suka rubuta wasiƙa suna nuna ƙin amincewarsu da sanarwar bayan taron a matsayin ƙudiri daga cikin ƙasashen da akwai faransa da akwai belgium da kuma ƙasashen yankin latin da wasu daga asiya da tsibirin da ke tekun pacific hamma da kasashen turai sun ce ba su yarda da wannan kudurin ba saboda ba ambaci hanyoyin da za a kawo ƙarshen dogaro da man fetur da dangoginsa ba a nan gaba wani sashe na wannan wasiƙar da suka rubuta ya ce babu yadda za mu goyi bayan duk wani sakamako da za a fitar matuƙar bai kunshi yadda za a tashi daga amfani da man fetur da dangoginsa ba a cikin adalci tun kwanakin farko-farko na zaman taron na brazil ne dai ake ta magana akan yadda makoma man fetur za ta kasance saboda rawar da yake taka wajen fita da gurɓatacce iska a cikin sararin subhana da hakan ke jaza ɗumamar yanayin duniya da akwai fiye da ƙasashe 80 da su gabatar da shawarorinsu a kan yadda ya kamata a shata layi yadda za a tashi daga amfani da man fetur ɗin da dogaro da shi zuwa makamashi mai tsafta haka aka ci gaba da tattaunawa ba tare da an cimma matsaya ba sai dai kuma an gabatar da wata shawara a kan yadda za a bai wa ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga taimako daga nan har zuwa shekara ta 2030 domin su fuskanci matsalar da ɗumamar yanayin duniya ɗin yake haifarwa taron na ƙasar brazil a kan muhalli wanda kamar yadda muka ambata shine karo na talatin ya amince da bayar da tallafin kuɗaɗe ga ƙasashe masu ƙarancin kuɗin shiga domin su fuskanci matsalar ɗumamar yanayi saboda su ya fi wa illa mahalata taron da suka fito daga ƙasashen duniya bambanta waɗanda suke fafutukar ganin an shawo kan matsalar da ake fuskanta a duniya ta sauyin yanayi sun yi ta musayar ra'ayi sai dai kuma bayanin da aka fitar bai ishara ko kaɗan da babban matsalar da ita ce ko kuma ɗaya daga cikin tushen matsalolin ba da shine man fetur dangoginsa da kuma irin gurɓatacce iska da take fita daga manyan kamfanoni na ƙasashe masu girman tattalin arziki da masana'antu saɓanin da aka samu a tsakanin tarayyar turai da kuma ƙasashen laraba masu arzikin man fetur ya sa aka jinkirta yin magana a kan man fetur ɗin da dangoginsa brazil ta yi ƙoƙarin ganin cewa an cimma wannan yajejeniya ne domin rage tasirin sauyin yanayin duk da cewa amurka wacce ita ce ƙasa mafi girma da take fitar da gurɓataccen iska ta hanyar manyan kamfanoninta ta ƙi aikewa ma da tawaga wajen wannan taron sai dai kuma duk da haka bayan da aka jinkirta tattaunawa da za ta kai ga cin yarjejeniya a garin blame ɗin sabanin da ake da shi ya sake fitowa a tsakanin ƙasashen masu karfin tattalin arziki da masu karancin kudaden shiga hakanan kuma tsakanin kasashen da suke da albarkatun man fetur da gas da kuma gawayin kwal bayan da aka cimma matsaya a kan sanarwar da za a fitar shugaban taron andrew korea ya yi bayani akan wahalar da aka fuskanta akan cimma matsaya sannan kuma ya ce muna sane da cewa muna da buri mai girma akan abin da ake son ganin an cimma matsaya a kansa wanda hakan ishara ce da cewa ba a cimma matsayar da masu bin diddigin wannan taro suke so ba ita kuwa wakiliyar ƙasar colombia ta bayyana cewa man fetur fa shine makamashi mafi girma wanda yake haddasa ɗumamar yanayin duniya ta kuma ƙara cewa babu yadda za a yi ƙasarta ta amince da duk wata yarjejeniya wacce ta rufe idanu a kan wannan batu ƙasashen yankin latin sun haɗe da ƙasashen turai wajen neman a shigar da batun man fetur da dangoginsa a cikin yarjejeniyar sai dai kuma ƙasashen larabawan da suka haɗa da saudiya sun yi kira da a fitar ma da batun daga cikin wannan yarjejeniya ko ma kara ambace shi bayan da aka kwana ana musayar yawo a tsakanin bangarorin da suke da saɓani an waye gari a kan cewa kar a kawo cikas da zai hana a fitar da wani bayani tare turai ta amince da a fitar da bayani ba tare da an ambaci fetur ɗin da dangoginsa ba kwamishina mai kuna da muhalli na tare turai wapke bastian shine ya bayyana matsayar ƙungiyar tashi duk da cewa da akwai waɗanda suka furta matsaya wacce take da tsauri saɓanin tashi shi kuwa wakilin ƙasar panama a wurin wannan taron na muhalli juan carlos moniz cewa duk wata yarjejeniya a kan batun muhalli matuƙar bata ambato man fetur dangoginsa ba to haɗin baki ne da makarƙashiya ba wai an kawo da kai ko rufe idanu a kai ba ne. a halin yanzu dai ɗumamar yanayin duniya yana kan ma'auni mai daraja ta ɗaya da rabi wanda yake kunshe da hatsari idan har aka ci gaba da tafiya daga nan zuwa shekara ta 2035 ko ba tare da ya sako ba to zai rubanya hasa uku amma kuma duk da wannan hatsarin da ake fuskanta ƙasashen masu man fetur da kuma masu wato ƙarfin masana'antu sun yi biris da shi ba a san abin da za a tattauna ba daga nan zuwa wani taron na gaba.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 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agarsi ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To shirin namu na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka so mu jin ta bakin ku game da wani ran gadi da shugaban Nijar Janar Abdulrahman Tani ya kaddamar a sassan kasar da nufin ganawa da al'umma ziyarar ita ce kusan irin ta farko da wani shugaba a jamhuriyar nijar ya yi ta hanyar kasa domin ganawa da 'yan kasar to wannan shine madu'in namu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sake hausa muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Haraba mai aski shugaba na kungiyar masu kiran da radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To masha Allah eh gaskiya dai akan ziyarce-ziyarce da shugabanmu shugaban ƙasa general darme abdulrahman chani yake gabatarwa a cikin faɗin kasa ziyara ce wannan wadda muka ji daɗin ta muka amsa ta kuma ɗari bisa kan ɗari wanda kuma idan kuka duba ku da kanku al'umma wanda suke bibiye da kafafen isa da zumunta daban-daban daban-daban misali musamman ma tarbijin kuna ganin irin tarban da yake samu a dukkanin faɗin kasa dukkanin inda ya je abin alfahari abin burgewa idan ya zo shi kuma yana samun damar da zai gana da talakawa da al'ummar kasa gabaki daya idan kuka duba ma kamar akwai wata gunduma wanda ya kai ziyara wanda su da kansu 'yan gunduma suka ce tun da suke su ba su taba ganin shugaba ba wanda yake bisa sakan mulki ya kai musu ziyara sai a wannan kara eh, gundumar alex kuma wannan gaskiya abin jin daɗi ne a faɗin ƙasa gaba ɗaya musamman ma mu 'yan jihar da magaram wanda ya zo ya kawo mana ziyara kuma ya mana alƙawalalluka musamman alƙawari na wajen ɓangaren ruwan sha wanda yake addaban mu wanda muka sha kwama a kan mun yi mun yi mun yi a kawo mana ƙarshen shi kuma Allah bai yi ba muna fata ubangiji Allah ya sa wannan shine ƙarshen wahalar da muke sha Allah ya sa wannan shine ƙarshen lokacin shan wuyan mu da ruwa a jihar mu ta da magaram Abdulrahman Chani ubangiji Allah ya kare ka Allah ya kare ka Allah ya tsare Allah ya sa kuma a koma gida lahiya Allah ba da ikon cika dukkan alƙawalallukan da aka ɗauka mai magana rabe mai aski da magaram jamhuriyar nijar Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daidai da musulunci jamhuriyar Tehran. Mai magana Suleiman Alhaji Buhari mataimakin watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka Reshen Jihar da magaram. Eh, muna farin ciki da wannan ziyara da shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar mu Nijar Janar Abdurrahman Chani yake yi a fadin kasar kuma wannan ziyarar tashi yana yin ta ne don ganin irin halin da al'umma suke ciki da irin matsalolin da kasar take ciki don magance ma al'umma muna fatan dai allah ya sa bayan ya kammala wannan ziyarar ya ga kuma irin matsalolin da suke faruwa a birni a karkara ya to ya magance ma mutane wannan matsalolin musamman mu al'ummar jihar da magarin da ya yi mana alkawarin kawo mana karshen matsalar ruwan sha mun gamsu da bayaninsa da ya yi mana kuma muna fatan dai wannan bashin da ya ce za a karɓo don kawo ƙarshen matsalar ruwa ta jihar da magaram da muke fama da ita shekara da shekaru muna fatan allah sa da ya kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma allah sa da ya cika alƙawarin da ya ɗauka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci kuna tare da gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin komin Nirin ta kwarnaka birnin kwankwarnin faki mai yada labarai ne kungiyar masu kira da masu rarriyar jihar Maradi. lalle wannan maulidi kun kaza shi yayi hasan barka mun gode Allah saka maka alkhairi mu yan kasa ana bamu muna kwada albarkacin bakin mu wannan shugaban kasa na Abraham Chani da ya hito da ana cewa ya shige cikin daki ba iko cikin daki to yanzu ya hito ga nan Allah ya hiddo shi ya zo ya yi ziyarto jihar Maladi jihar Agares jihar da magaranto muna addu'a yanda ya zo lahiya Allah shi mai da shi gida lafiya dama kun san an ce mai gaskiya shi na tare da Allah shi dama wannan gwamnati gwamnati ne mai tausayin talaka kuma Allah sai Allah ya kama mishi duk wanda ya kama gaskiya sai Allah ya taimaka mishi Allah mai da mana shugaban kasan mu gida lafiya kuma Allah ya taimake shi Allah shi kara mishi adalci duk inda ya zo Allah ya sa mutane su bashi haɗin kai kuma malamai a ci gaba da addu'a Allah ya zama da kasan mu lafiya Allah ya kama da kwanciyar hankali lumana cikin kasan mu ta Niger daga naku gadan kaɗan wani wanda shi anan birnin na fasa alkhairi zuwa gare ku duka inda kuke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta Iran sashen Hausa ina mana mu da safiya mu da da fatan kuna lafiya da ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta Iran da masu sauraro ga baki daya musamman Hassan Barka ina maka fata alkhairi kai da sauran yan uwa da abokan aikin kan radio jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku da kuwa fata alkhairi da masu sauraro ga baki daya na fadin duniya to sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya gaskiya wannan shugaban ni dai a ra'ayin kaina ya burge ni kuma na yi farin ciki na ji daɗi kuma ina goyon bayan shi ɗari bisa ɗari dangane da wannan ziyarar da yake ta yi haka ne zai gano matsalolin da ke damun al'ummar shi amma in shugaba ya koma ya zauna wanda daidai su je su gaya mai abin da ke faruwa ba za su gaya mai ba amma haka da ya zuwa da kai ya fi saƙo eh an ce gani ya kori ji lallai ina goyon bayan shi kuma ina mai fatan alkhairi na ji daɗi wannan ziyarar da yake yi ina mu kuwa fatan alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya Bissalam. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muyoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyo BOH barkan ku da safe da sinin fatan kowa gari lafiya ina ma'aikata wannan kafa fatan alkhairi da jama'a wannan gida. A kuma magana da Alhaji Usman daga Wudar Sobo Local Government Kaduna Najeriya. A gaskiya game da game ziyarar shugaban ƙasar Nijar Abdulrahman Shani yadda yake ziyarar wasu gurare na yana gana da wasu manyan mutane wannan alama insha Allah komai zai saito a ƙasar Nijar kuma hakan zai kawo kakkawan fahimta tsakanin shi da jama'ansa. to muna ma wannan shugaba ya jajirtacce Allah addu'a Allah ya ƙara jagoranci Allah ya ƙara bashi iko yin adalci Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio Jamhuriyar Musulunci na Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan tayar daga Filinge a Jamhuriyar Nijar godiya muka game da ziyara ta shugaba abdurrahman chani wadda yake cikin fadin kasa gaba daya saboda hausa sun ce gani da ido ya hi a hada min kuma zuwa da kai ya shi sako shi yasa ya shiga karkara kuma an ga irin daji wanda ya kafasawa nan ba tsoro kamar yadda matsorata ya kyan tsokaci da cewa tsoro ya hana a hita ba su san halin bakur fayyana ba to allah ubangiji wata ala shi sa a yi ziyara lafiya a kare lafiya abinda aka gani na a gyara a gyara abinda a gyare a ƙara ƙarfafa shi ya ƙara inganta ina muku fatan alkhairi daga alhaji alhassan tayar daga nan filin gishin hatta liberi garin su shugaba abdurrahman tani a jamfore nijar nagode Assalamu alaikum sashen Hausa a jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Sagir Isaka wanda ake kira baban Salmai malam makaranta da makarantar jamhuriyar Nijar. Hakika wannan shugaban kasa namu Abdulrahman Chani da ya dauki wannan mataki na ziyartar shahohin Nijar gaba daya domin ganawa da al'umma. Wannan yana nuna irin neman kusanci da wannan shugaba yake da shi da al'umma kuma irin jawabai da ya rika yi a gurin a kowace jiha da ya je yana nuna a gaskiya shugaban nan yana saurari yana neman bayani akan rayuwar kowace jiha ko in ce rayuwar al'ummar Nijar gaba daya domin a duk jihar da ya je sai gani ya tuntuɓo wani abubuwa wanda shi ne 'yan jihar suke bukata ko kuma shi ne ma al'umma wurin suke bukata a yi musu wannan ziyara ta nuna mana gaskiya irin yadda shugaban kasa ke kula da talakawan shi kuma muna godiya da irin wannan ziyara da yake kuma muna horon ciki muna fata za a ci gaba da haka Allah ubangiji ya sa kuma duk matsalolin da ya tuntuɓo kuma zai dauki matakan cewa ya yi maganin su masha Allah mai magana sagir isa kawai da kira baban sami a da magarmajin hori Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Ni wai Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci da tsekuna kuna tare da Mamman sami Dauda wazza mamba na masu kira da sauran radio ta afirka nan jihar da magaram eh, to alhamdulillah albarkacin da shugaban kasa shugaban jamhuriya general da yarame abdurrahman tani ke yi a wasu jihohi ciki har da jihar mutar da magaran wanda a ya ziyarce ta da mu ce alhamdulillah mun ji daɗi kuma an sa da magaran mu a cikin wanda aka ziyarta eh, kuma a cikin ziyarar da yake duk inda ya je yankunan da kowanne yana faɗin matsalolinsu wanda kuma dama shi ya sani ba sai 'yan jihar ba sun faɗi to misalin kamar agadas ya faɗi rashin hanyoyi masu kyau da ru da wutar lantarki mu kuma nan jihar da magaram gaskiya kowa san matsalar da magaram rashin ruwa ne wanda ya taɓo magana a cikin jawabin da ya gabatar wanda shine ma babban jawabi guda biyu wanda suka ja hankali na rashin ruwa da kuma rashin aiki na matasa wanda duka wannan muna fuskantar shi to kiran mu dai da shi shugaban ƙasa yana da kyau a ce kama inda ya kira a nan da magarin 'yan kasuwa su haɗa kai su buɗe kamfanoni don matasa su yi aiki to yana da kyau a ce su kuma ita gwamnatin ta rage ma 'yan kasuwa haraje-haraje kuma wajen ruwa kwangila da ake badawa a bar badawa wanda bai yi aiki ana bada kwangila da wanda bai ya da wanda bai ya tashi lafiya. Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da farko dai sunana Usman Maidala Bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriya ta Nijar. Hakikar gaskiya muna lalle marhaban da wannan ziyara da shugaban kasar mu ta Nijar yayi jihohin kasar zamu cewa wani abu ne wanda tarihi ba zai manta da wannan shi jajirtaccen shugaban kasa ba wanda karo na farko dai za a cewa tun daga hankalin mu izawa yau kuma ga wani shugaba da ya tattake bisa a mota wanda ya kai jihohin ɗaya bayan ɗaya kai musu ziyara ta gani da ido kuma ya fuskanci irin ƙalubalen da suke gani bisa kan hanya da mata barbarewar tsaro za a cewa dai wannan koke-koke da al'umma suka ba wannan shugaban ƙasa Allah ya bashi ikon cimma musu wannan buri nasu kuma dimbin matasan da suke zama kasan mu Nijar ba tare da aikin yi ba eh, biranen su da ƙauyukan su Allah ya bashi ikon samar musu da ayyukan yi a wannan ƙasa ta mu ta Nijar Da ƙarshe nake mishi fatan Allah ubin ya sa ya kammala ziyarorin da yake a jihohin mu lafiya Allah mai da shi gida lafiya kuma Allah ya ba ƙasar mu ci gaba mai amfani ina muku fatan alkhairi da ƙarshe nake sa suna na Usman Maidala ko shiri nan gabasawa jihar Damagaram cikin jamhuriyar Nijar Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran. Suna na mai magana samun haske dan mutan limanci bar jamhuriyar jihar dangance da dama da kuma masan barka ta ra'ayoyinmu na ziyara na shugaban kasa da yake a cikin kasa abu ne mai kyau muna wata da suka wala Allah sa a kare laya sai dai ina bada shawara ga dukkan jihohin da aka je su ɗauki kukan al'umma su kai zuwa ga shugaban kasa musamman a nan maraɗi muna da matsaloli ɗaya bayan ɗaya matsalolin taranzi da aka tsaida wannan an nakasa maraɗi kuma an cutar da maraɗi sannan haraji da aka dora ma 'yan kasuwa shi ma na an nakasa maraɗi an nakasa 'yan kasuwar maraɗi domin wannan abin ya hana samun aiki ga matasa sannan kuma eh, akwai matsaloli da ke akwai tsakanin duwan da 'yan kasuwa maza da mata masu shige da hice wanda kullum ka ta ganin kayan bayan Allah cikin rana an kama an watsar wani mutum da rantun kuɗin ya yi wata mata ma ba sai samu kuɗin nan ba ta zo ta kama eh, kasuwa don tura maka tasiri amma sai ga an samu matsala to muna wata kuka a kai mu shugaban kasa sannan muna kai kuka ga rai akwai matsala tsakanin eh, jami'an tsaro na bisa hanya madarinwa da 'yan kai da kawo na masu masu motuna don Allah a kula akwai eh, matsala tsakanin jami'an tsaro waɗanda ke bisa hanya da kwaro waɗanda ke kai da kawo na wajen kaɗata an kai ta karkarata da kuma nan tsakanin eh, tsibiri da ɗan gawo nan ma akwai matsala tsakanin duwan da masu aiki don allah a kula a kai kuka a gyara dibin mai matsala da za ta kawo mai ƙasa ci gaba da zama laya sannan akwai matsala wadda ke akwai tsakanin eh, hanyar zandar yan eh, wuce na rama tsakuwa akwai matsala tsakanin hukumar jama'a tsaro sau da al'umma yan yankin ne wurin zaman su ne wurin kwanan su ne ba yi ana mutum zuwa kenan da allah da annabi da dukkan bangaren ma da sauran yankuna a ɗauki matakin da za a kawo ci gaba da zama laya da kwanciyar hankali alamar ziyara ta yi kyau an zo laya kuma an kuma kuma ta mu amfani wannan shi shawara ta assalamu alaikum to sauraro da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin waɗanda aka shi muryoyin su ne Hassan barka a garis da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya tarbiyyar iyali mai saurare salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin 'yan watannin da suka gabata da fatan ana jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da ya fi ba da karfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci mai sauraro kada a gaji har yau barkamu sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan doguwar hirar da muka faro da shehun malami muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi amfani da shi malamin yana yi mana fasarar littafin imam zainul abidina ne dan imam hussein alaihi salam na littafin rasadatul hukuk wato sakon haƙoƙi yau kuma malam zai fara ne da sabon babi a kan haƙƙin kafafu ta yadda kafar mutum ba za ta gurfanar da shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tacin kyama ba. A'udhu billahi sami alim min shaitanin la'inin rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jin mu da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau za mu ɗora ne a akan haƙƙun rijilaini imami masu yake cewa wa amma haƙƙun urjilaika fa tamshi bihima ila ma la yahillu laka wala taj'alhuma matiyatuka fi tariqin mustahaffun biha mustahaffun bi ahliha fiha bika maslak ad-din wa sabbulak imam masumi yake da suke da haƙƙi su a kanka wanda Allah ne ya ɗora wannan haƙƙi dole ka kiyaye in ka kiyaye za ka je lafira lahiya lau tsakaninka da ƙafafunka babu husuma amma in ka taka haƙƙin ƙafafunka ba ka biya musu haƙƙinsu ba ka kiyaye musu haƙƙinsu ba to za su yi ƙarar ka gobe a gaban Allah ta'ala kuma Allah adili ne sai ya ɗiban musu haƙƙinsu imami masu ne yake ce mana haƙƙi haƙƙin ƙafafunka shine ka kiyaye kada ka taka da ƙafafunka zuwa ga abin da bai halatta a gare ka ba kar ka yarda ka yi amfani da ƙafafunka a matsayin abin hawanka wanda za ka je da su ka shefa kanka a wurin da za a rena ka abu nufi kar ka yi tafiya da ƙafafunka ka shiga layin da ka san in aka ganka a wurin to za a yi maka kallon mutunan banza. ba wai ka aikata mummuna aiki ba zuwa wannan irin wannan wurare da kafafunka ma bai kamata ba don kafafunka su ne abun ka wanda da su za ka je wurin addini da su za ka je ka yi koma mai za ka yi har ka zama kammalallen mutum mai daraja mai ɗaukaka kuma da kafafun za ka je wurin da za ka zama ƙasƙastaccen mutum allah ya kiyaye don haka imami ma'asumi yake ce mana halakallahu rijilaini liyamshi bihim in insanu ila mawatinin rizq Allah Ta baraka wa ta'ala ba haka kawai akan banza ba haka kawai sidan ya halarce ka kai ɗan adam ya maka ƙafafu guda biyu ba a ya halarce ka ne ya maka waɗannan ƙafafun guda biyu ya fore maka su ka tattaka da suwa don ka je wajen neman abin da yake alkhairi a gare ka don ka aikata abin da yake shine salah gare ka allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka kafafun ne don ka tattaka da su ya zuwa neman me abin da zai umfane ka ka tattaka da kafafunka ko don lafiyar jikinka gangar jikinka yana da buƙatar motsawa ka tattaka da kafafunka don ka kalli ayoyi na allah ta'ala ka tattaka da ƙafafunka don ka kalli ababen al'ajabi wa'yanda Allah ta'ala ya samar wurare daban-daban ka tattaka da ƙafafunka don ka je neman ilimi ka tattaka da ƙafafunka don ka je masallaci ka tattaka da ƙafafunka don ka je wajen shirya sulhu tsakanin waɗanda suka saba da juna ka tattaka da ƙafafunka wurin gai ɗan uwanka danginka ka tattaka da kafafunka wurin zuwa duba mara lafiya ka tattaka da kafafunka wajen taimaka ma mai bukatar taimako abinda ake bukata gare ka kenan to madalla muna ƙara jan kullum masu sauraro da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon BOH a birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv malam zai ci gaba da yi mana bayanai dalla-dalla kan hankokin kafa kan inda ya kamata a je da su ka tattaka da kafafunka don ka je ka nemo halaliyarka don ka yi noma ko don ka yi kiwon dabbobinka ko kifinka ko don ka je ka yi aiki ko don ka je ka taimaka a kowane abu wanda yake na taimako don ka taimaka wa kai kanka kashin kanka ka tattaka da ƙafafunka don ka taimaki iyalinka ka tattaka da ƙafafunka don ka taimaki al'ummarka faminka al'ummarka ƙasar garinka ƙasarka ka yi amfani da tattakawa da ƙafafunka don ya zama kai ma ka kawo taka gudunmawa a wajen neman ci gaban al'umma kenan allah ya maka ƙafafu don wannan ne amma ba ya maka ƙafafu don ka da suwa ka taka da ƙafafu ka je ka yi barna ba Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je ka yi sata ba Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je ka yi zina ba bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je me ka tare hanyar wa'insu bayan Allah ka buge su ka kwashe dukiyarsu Allah ta baraka ta'ala bai maka ƙafa don ka tattaka da ita ka je ka saci dukiyar wani ba Allah ta baraka ta'ala bai maka ƙafa don ka tattaka da ita ka je ka yi gulma ba ka je ka haɗa rigima ka haɗa husuma tsakanin 'yan uwa makusanta Allah tabaraka wata'ala bai maka kafa abu don ka taka da suwa ka je ka saba ma Allah ta'ala ko ka taka haƙƙin wani ba a akasin wannan Allah tabaraka wata'ala ya maka kafafu don ka yi amfani da suwa ka sani in ka yi amfani da kafafunka a wajen neman alkhairi to duk takon da ka yi Allah ya yakan baka lada sannan kuma ka samu martaba ka samu daraja tun a nan duniya sannan ka je lahira allah ya baka ladar da kai baka san iyakarta ba idan ko ya zama akasin haka ka yi amfani da kafafunka ka tattaka ka je ka aikata barna ka taka da kafafunka a wuraren na bai halatta a gare ka ba to ka sani kowane tako ka yi to zai zame maka darakat a takon alkhairi zai zame maka darajat a aljanna samun yardar allah ta'ala da ɗaukaka zama tare da bayin Allah na gari gobe lahira annabawa da mursalai da shahidai wa hasna ula'ika rafiqa in ka shuya abin akasin haka ya zama da ƙafafunka kake takawa zuwa inda bai halatta ba to kowane tako zai zama maka darakat kowane tako zai zama dalilin gangarar ka zuwa cikin azabar Allah cikin wutar jahannama ka haɗu da fishin Allah sannan kuma masu ceton ka su zama su ne masu husuma da kai gobe lahira annabin rahama zai husuma da kai ya zo maka da shirya kaki ya gaya maka haƙƙin ƙafafunka a kanka amma baka yi aiki da ita ba ka kiyaye ba a immatul ataharu alaihi salam za su kafa hujja a kanka cewa kai baka kiyaye haƙƙin ƙafafunka da ƙafafunka ka taka ka je ka aikata barnar da ka aikata a doron ƙasa ba za su kafa maka hujja akan wannan to don haka ka kiyaye ya kai dan adam mai hankali to masararo ga shirin malam ya koro bayani je lokacin ba zai bari ba a nan kuma da sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami salil zare malamin ahlul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya ƙara wa malam lafiya a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkuna da na shirya bayan na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.